Rahotanni daga ƙasar Burkina Faso na cewa tun a ranar Larabar da ta gabata ne 'yan ta'addan ƙungiyar Hani suka kai harin farko a garin Saitanga inda suka hallaka mutane uku kafin su fice zuwa inda suka fito. Waɗannan mayaƙa sun kuma sake kai wani harin a washe gari wato Alhamis inda a wannan karan suka afka barikin jandarmomi lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro goma sha ɗaya tare da lalata kayayyaki da dama rahotannin sun kara da cewa a ranar juma'a wata bataliyar sojojin gwamnati ta isa garin na setanga wacce da farko zuwanta ya faranta ran al'umma da ke tsammanin ɗauki aka zo masu da shi kafin daga bisani murna ta koma ciki bayan da bataliyar ta umarci ragowar sojojin garin su kwashe tarkacensu don ƙaura zuwa garin dori lamarin da ya firgitar da fararen hula suka gudu daga garin na setanga wanda wasu bayanan ke cewa ya fada hannun 'yan ta'adda a ranar asabar ɗin da ta gabata to kowace fasara za a yi wa yanayin tsaron da ake ciki a burkina faso mustapha alhassan masani ne akan sha'anin tsaro kasan za a dama damuna ta dan fara a cikin sahel yana yiwa suna neman abinci ne suna neman su shirya kafin kada ruwa ya fara ƙari domin ba su samu ta hanya yadda za su zuwa daga wata jiha zuwa wata jiha ɗaya kenan yana yawan ga harmakin da suka kai don sojawan eh, burkina faso sun kai masa hari kwanakin ba an kashe wajen fiye da mutum sattin to yana suna ramawa ce suke su hara da 'yan garin gwamnatin burkina faso a wata sanarwar da ta fitar a jiya lahadi ta tabbatar da cewa an yi fama da hare-hare a makon da ya shuɗe a garin na saitanga sai dai bata yi bayani ba dangane da zahirin abubuwan da suka wakana da ma halin da ake ciki bayan kai waɗannan hare-hare yayin da jaridun ƙasar ta burkina faso ke cewa sama da mutane ɗari ne suka rasu daga ranar laraba zuwa asabar a garin na saitanga la'akari da kusancin yankin da aka fuskanci waɗannan kashe-kashe da iyakar nishar ya sa masana jan hankula akan buƙatar farfado da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe uku makwabtan juna da niger da mali da burkina faso a gama ƙarfi domin a ciwo kan wannan annoba a cikin kawa sati guda zuwa sati biyu wajen mutum ɗari biyu da aka yi rahoto ne aka kashe to kaga wannan abin a yi abin a sha sojawan na da ƙasashen uku dole sai an ba da ƙarfi shugaban kasar nishar mohamed bazoum a yayin rangadin da ya kai a wasu ƙauyukan gundumar tera iyakar nishar da mali a ƙarshen mako ya shawarci shugabannin gwamnatin mulkin sojan mali da burkina faso su tsaurara matakan tsaro a iyakokin waɗannan ƙasashe domin ta ɓangarensu ne 'yan ta'adda ke samun sukunin watayawa yadda suka ga dama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar